من يصرف عنه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه duk wanda anka karkatar da azaban nan daga barinsa yawma idan a ranar kiyama din nan fa rahima to Allah yayi tausayin shi rahimahu ta'ala ay arada lahu alkhair Allah ne ho babban wanda abayyanan ne وأن النجاة الظاهرة شين تسيرا ود أبيننا توجه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء qadir to wa in yamsaka ayyuhal mukhadab kai dai abokin magana ba ana magana da annabi ba wato in abin da an ka gaya ma annabi an gaya ma al'umma kenan in Allah ya shahe ka da wata musiba bidurin da wata musiba kamar rashin lafiya ko talauci wala kashifa lahu ba mai dauke ma ba mai kurenye ma wannan musiba illa ku sai dai Allah wa in yamsaka bi khairin kuma yan Allah ya shahe ka da wani alheri kamar ya baka lafiya ko ya baka wadata wa <coughs> huwa ala kulli shay'in qadir to ka kai mamaki mai iko ne ga shi shina baka abin da shi wannan da ya baka wa minhu masku eh, wa minhu maskun bihi kuma yana iya riƙewa hmm. wala ya qadiru ala raddihi an ka gairu in ya karbe ba mai iya cewa bari in amso ma hmm. sai shi dai to shi gaba wahuwal qahiru fawqa ibadi wahuwal hakimul khabir wahuwal القاهر kuma allah shine mai rinjaya qadir allazi la yu'jizuhu shay'un musta'liyan ko wato shine mai iko wanda yake ba mai ba wani abu wanda zai buwaye shi wato kuma ya ɗaukaka akan komi fauka ibadi bisa ga bayi ne aliyan fauka ibadi ya ɗaukaka akan bayinsa wa huwa al-hakimu fi khalqi shine mai hikima ga halittar da yake yi kudi bai da an halitta ku kudi ba sauro ma da an halitta shi ya za ka ku abin nan ah, shine mai hikima ga halittar shi al-khabir ko masani bi wadin ya san abin da koyi ga mutane kaza wahirin kuma yadda ya san abubuwan da an bayyana na nasu to ولن يجائن أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرج قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون to ita wannan sura ta makka ce kullum wato makka kokarin tauhidi ake don shi adda wuya kun gani shekara goma sha uku annabi na makka ba abin da yake karantar da su sai tauhidi amma abu ya buwaya har ƙarshe a ce kai ku kashe shi mu huta wato saboda haka wato surar nan tunda makiyya ce ta du'un nasa ilal imani billahi tana kiran mutane zuwa ga imani da Allah wa tauhidi da kadai tashi ga ibada wanda salta kuma tana kiran mutane ga cewa manzanci gaskiya ne wa sirqi rasuli kuma gaskiyan manzo gaskiya abin nan tana kira ga a yarda manzon Allah gaskiya ne alladhi huwal bashar wanda ke mutum ne ya alladhi ya'rifuna wanda sun san shi fa ja'akum bi shay'in ghayri ma'qudin inda amma ya zo musu da wani abu wanda basu saba ba fa yumkinu an yatlubu minhu shahadatan eh, ala da'awa to tunda ya san annabi mutum ne wanda ke ya taho musu da wani abu sabo sun san shi sun san lokacin da bai zakuwa da wannan sai nan ya zai kawo musu ai za su ce na shaida na cewa kai gaskiya kake yi to shine wannan ya ce kace kullahu kace musu masu neman shaidu na cewa kai annabin gaskiya ne ayu shay'in akbar shahada menene fi zama shaidu ya fi girma ga ba da shaida cewa ni annabi ne ka kace Allah shi kowa abin nan shi shaida shi ta ta komi illa mai kulu in ba su ce Allah shi a shaidu ba fa la jawaba gairukum kun gane ko huwa shahidun bayni wa bainakum to Allah shi ne mai shaida tsakanina da ku ala sidiki bisa ga abin da nake faɗa gaskiya ne wa uhiya ilayya hadal qur'ani kuma an yi min wahayin wannan qur'ani an aiko min shi da ishara li unzirakum eh, ayyuhan nas don in muku gargadi da shi ya ku mutane ba ku dai na yazo wadanda aka gaba gare ni ba wa man balada da duk wanda yake labari ya kai gare shi wata rana kun gane shi ya ku mutane ba ku dai na yazo wadanda aka aljannu don wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ga mutane da aljannu duka wala da nakum la tashhadu amma Allahi alihatan ukhra shin ku kuna kawo shaidu kuna kawo wasu abin bautawa na na daban tare da Allah ga wannan shaida ita ce ta Allah ku kuna da wasu shaidu wanda kuke hada da Allah ku kawo na ce ni abin da ni faɗa ba gaskiya bane ne kullahum kace musu la ashhadu bi zalika ni kan bazan shaida da wani Allah ba Allah ɗaya a na kul inna ma huwa ilahun wahid kace musu kuma shi Allah wato abin bautawa ne guda wa inna ni bari'un mimma tushrikun ni kuma na barranta ga shirkin da kuke yi kahircin da kuke yi ma ahu tare da shi min asnanan gumaka abin da kuke bauta ma tare da shi na barranta da gare shi sai shi ɗaya nake bauta ma kun gane to الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون to kuma ga wata shaida ta Allah duk littafan da an kayo gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi magana akan zakuwar shi alladhina atainahumul kitab waɗanda yake mun ba su littafi wa hum ulama'ul yahud wa nasara sune malaman yahuda ko eh, malaman nasara ba malaman kirista ba dan kirista ba su da ilimi sai kidi alladhina kanu fi zamanin nabi waɗanda yake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ata waɗannan ya'rifuna sun san annabi sallallahu alaihi wasallama sun san muhammad bin ati da sifar shi fi kitabin cikin littafin su ruya an ruwaito ana nabiyyi lamma qadima madina annabi lokacin da ya zo madina wa aslama abdullahi ibn salam sai an akwai wani bayahude wanda ake cewa abdullahi ibn salam ya musulunta sai aka tambaye shi qala lahu umar umar ya tambaye shi inna allaha anzala ala nabiyhi bi makka allah ya saukar ga annabinsa a lokacin da yake makka an ka ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda an ka ba littafi sun san annabi kamar yadda sun cikin littafin su kuma yadda sun kasan ƴaƴansu to kai kana cikin ahlul kitabi fa kaifa hadhihi al-ma'rifa ya kun kasan shi qala abdullahi ibn salam sai shi abdullahi ibn salam yace ya umar laqad arabtuhu hina ra'aytu tunda ni ganshi nace shine kama arifu ibni kama yadda ni san dana wala ana ashaddu ma'rifatan bi muhammadin minni bi ibni hamma sanin da nake yi ni wa muhammadu ya hi sanin da ni wa dana wa qala umar kafa zaka ya zaka ce ka hi sanin shi bisa ga danka qala ko faƙala sai ya ce ashhadu annahu rasulullah ina shaida shi manzon Allah ne hakan da gaskiya wala adari ma na unisa, amma mata na ban san abin da sun kai koye ba kila ƴaƴan da sun ka kawo ba nawa bane amma shi na tabbata shi ne kun gane ko wa huwa qawluhu ta'ala kama yarifuna abna'an kuma yadda suka san su alladheena hasaru anfusahum waɗanda sun kai hasara kawunan sun ka imani da shi to fahum la yu'min to su ba za su imani ba duk hujjar da anka kawo musu ba su imani da shi ba ku suranu saboda rai hasar da sun kai ga kawunan su shine man uhu min al-imani hana da sun kai daga imani shine hasarar da sun kai Allah tsare mu malai wancan da sara da malai yace eh. ba krista ne yanzu ne ba krista ne yanzu ba don waɗancan ayoyin duk sun canza su ko ni ma kaina na san bible su waɗanda din da a cikin su wanda zai nuna annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bi bible ba ka ganin su duk an ɗaya suna yanzu sun tashi ahlul kitab kenan suna nan ahlul kitabi domin abinda sun ka kara bai shi wancan ba waɗanda ke cewa isa dan Allah ne a wannan ba su ce ga wani abu sun samu in ka karanta shi kafi annabi girmamawa annabi ne suke kira ayi tun da sun ce abin nan almajirin su ya yi annabi sau kaza ai hasu kiristoci lalacewa don kirista yana cikin wani addini ne yana son ya bata wannan shi ko yana cikin addinin nan yana bata shi yana bata kan eh, yana bata addinin hmm. don wata wanda ya ce ga wani abu ya yi annabi ya bata addinin a ce falala wata abin nan ai falala ce mi a falala shin falalan nan sharri ce in an ce fallar shari ce wani yake annabi shari wato ka jingina shari ga annabi kenan in ko an ce alheri ne kuma ya kaci wani ya samu alheri wanda ya annabi wanda ya kama kyauta ba hita ko ka dauki fallar shari aibi ce ko ka dauke ta eh, alheri duk da shari ne ومن, ومن الظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وما أظلم من افترى الله كذبا شو وند يقاك قريا يجنجنا قال الله وانين هيش ظالمتي Auka kaza bi ko ko aka shiga ayoyin ubangiji ka qur'ani da ganin wannan qur'ani ka san ba daga Allah yake a kawo shi ga wanda bai taba zuwa makaranta ba ai ka san ba baban sa ba a kawo shi ce ƙarya innahu la yublihul zalimun to ku sani fa wato masu zalunci ba su samun babban rabo har abada hmm. domin ga komi bayyane amma duk da ka su yi tsaurin kan eh, abin na saba masa ci gaba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون تو واذكر يوم نحشرهم كأن بتارانا دزا متارا سلان قيامة جميعا متارا سو gaba ثم نقول الذين أشركوا mu ce mu waɗanda sun ka haɗa aina shuraka'ukum kun kuntum ina ne shugabannin shugabanninku waɗanda ke haɗa da Allah waɗanda kuke riya cewa sun abukan tarewa ne da Allah ina suke ku kawo mu gani eh, ku kawo waliyanku mu gani ثم لا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين تو أبنا على هنا راسي sun malam ta kunfi tun ba abinda ya ya zama fitina gare su a ran ranar kiyama da Allah ce ku kawo su gani to ba abinda ya ya zama fitina illa an kalu sun ce wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah wanda ubangijin mu mu ba mu zama masu shirki ba da dai ba mu taba yin shirki ba Allah dai muke bauta ma akwai unzur انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا كيف ما يسول عليك كذيبا يدسون كقرية كانسو bi nau'i shirki anhu ku diba duk abubuwan da sun kai ko nan duniya kullum in ya faɗi magana yau gobe za a canza ita haka na har lahira wa dalla anhu ma kanu yaftarun duk abin da sun kaza suna kakawa na ƙarya duk ya bace min shuraka'i wa shafa wa min lawan duk ma abukan tariya da masu ceton su duk ba ina suke babu mm. ba wancan ceto ba wanda suka da'awa domin sun yi shirki mm. sun ma bayyana halin kufari ma annabi shi makkata fa qala ga halin kafirai tare da annabi a makka ga shi nan to ci gaba منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين to wa minhum man yasmi ilayka akwai daga cikin su wanda yake in ana in kana karatun qur'ani zai ta ya saurara don ya samu hanyar suka waje Allah ala kulubin akinatan mun ka sanya kuma wato wasu rufi akan zukatan su mun ka danne an ya ba su gane shi wata ba su fahimta qur'ani wa fi adanihim wa mun ka sanya kuma wani danni nauyi cikin kunnuwansu sama man kurinci fala sama sama'a qabuna saboda aka ba su iya sauraren qur'ani saurare na su karba kullum neman fasara za su yi qala kalbi kalbi yace ma abu sufyan wata rana abu sufyan tun bai musulunta ba da abu jahal da Walidun ibn wa nadar ibn wa Utuba wa Shaiba ibn rabi'a wata Utuba da shayba sune tara ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين to walau tara ya kai abin nan da kaga irin waɗannan mutane izwuqihu ala nari lokacin da an tsaye da su akan wuta a ala nari da ka gani kai abokin magana da ka ga lokacin da anka ka tsaye da waɗannan mutane akan wuta waɗanda ke kare ta annabi wa qalu ya laitana nuraddu wato sai su dore cewa kai tan mu da dai yana yiwa a mayar da mu wala nukazibu ayati rabbi ba za mu koma abin nan ba za mu koma karyata ayoyin ubangijin mu ba da yana yiwa a maishe mu duniya mu gaskata ayoyin ba za mu koma ƙaryatawa ba wana kuna muzammin da mu'mini cikin muminnai wato da ka gansu lokacin da suke faɗin wannan magana la ta amran aziman da kaga al'amari mai girma lokacin da kaga suna nadama ga wannan abin da sun kai Allah ya tsare mu to ci gaba bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون bal wato a ko da an mayar da su gurin nan da suke ko da an mayar da su da sun koma ga halin su badalahum ma kanu yakufuna wato abin da dai sun kazan suna boyewa shine ya bayyana gare su min qablu gabanin haka nan ayyakatumuna wato abin da suke boyewa da kaulin ga magana su wallahi rabbina ma kunna mushrikin ba shine suke koyewa ba to yanzu ya bayyana bi shahadati jawarihim domin in sun ce can baya ba sun yi rantsuwa sun ce su ba shi kai bane sai hannu sai ce a kai kai ni nayi kaza wannan hannu ce nayi kaza kawa ta ce mun yi komi jikin su duk ya canza to saboda haka sai su komo suna nadama kuma kun gane ko wa qalu walau radu la adu liman anhu wato da an mayar da su cikin duniya bisa ga kaddarawa da adu da sun komo liman huwa ga abinda an ka hana su daga rashin na shirki wa innahum kadimu su masu ƙarya ne fi wa'adin ga Allah kawalin su bil iman da sun kace a mayar da su za su yi imani ƙarya suke ko an mayar da su ba za su imani ba domin Allah bai halitta imani cikin zukatan su ba Allah saukake to ci gaba وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا سنكتي واتو إن آتي موسى أكوي تاشن قيامة abin nan bi abin da Allah ya ce in kun mutu za a tayar da ku a yi muku hukunci ko azaba ko ni'ima abin da za su ce in illa hayatu na duniya ba wata ba wani abu rayuwar mu ta duniya kawai in mu yi abin da muke so mu mutu wa ma ne bi mabufin ba mu zama waɗanda ake tayarwa ba ba da mutu bayan mutuwa ولم يكتفوا بمجرد الخبر بذلك بس سيانا ويقد أباري با حتى أبرزوها كم محصورة في نبي حسن كتير إن هي إلا إلا حياتنا كم ما هي إلا حياتنا الدنيا واتو معنى shi ka in واتو wato الدنيا duniya كاغا kaga baka tsananta ba in kace a'a rayuwar duniya ɗai wato ka tsananta kenan ka karamuwa eh ma yi illa hayatuna dunya ba wani abu da ake cewa za a tashi za a yi kaza babu wani abu sai rayuwar mu ta wannan ta kusa kawai eh daga duniya sai kaduna walam yakatahu bi mujarrid al akhbar bi zalika ba wai ba labari ba ta hatta aura zuha masura hasun kar abin nan lalle tilas fi abin nan fi nabi fi nabi da korewa wa izbatin da tabbatar da cewa abin nan mutuwa guda ce wa hiya lamiru mubhamun yufassiruhu khabaru ay la yu'lamu ma yuradu bihi illa bi dhikri khabari wato huwa ma hiya illa hayatud dunya ba wani abu sai rayuwarmu ta duniya kawai yufassiruha ma ba da lafzan wa rutubatan qala Allah ta'ala mm. to Allah ya ce walau ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بل وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to kai abokin magana lautara izu da ka gani lokacin da an ka tsaye da su a larabihin gaba ga ubangijin su ranar kiyama lara ta amra aziman da kaga babban al'amari qala lahum ala lisan malaika sai Allah ya sa malaiki yi musu magana don zargi yace alaysa hadha bil haqq wannan tayarwa ba gaskiya bace qalu bala ya ah, gaskiya ne gaskiya ne wa rabbina eh, muna rantsuwa da ubangijinmu innahu innahu innahu la haqqun wato gaskiya ne kala sai Allah ce fa zukula zu kudan ne azaba bi ma kuntun takfurun don abinda kun kazan kuna kafirta da shi fi duniya Allah duniya an yi dallashin ku har an gaji kun ki to yanzu kudan ne azaba kada hasira قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون طيب. kada hasirar allazina kadabu bil allah waɗanda sun kace suka ƙaryata gamuwa da Allah da tashin kiyama suka ce ƙarya ne to sun yi hasara lalle sun yi hasara hatta idza ja'akum wato sun kai ta ƙaryatawa har lokacin da sa'a ta zo musu sa'a tashin kiyama ta zo musu baga ta tambi ga abuke don ba a ga musu garar da za ta zo qalu sai su ce ya hasaratuna ya bakin cikin mu hiya shiddatul alam wato ya bakin cikin mu wani da'uha majazun ka ce ya bakin ciki mu kamar suna kira bakin ciki ya zo zo ai a wani ku bakin cikin mu lokacin ka ya zo fahadi ke zo bakin ciki alama farna ya bakin cikin mu bisa ga saken da mun kai fi hawa to ga al'amarin duniya lokacin da muke cikin duniya ya bakin cikin mu wa hum yahmiluna awzarahum alhali lokacin da suke fadin wannan magana suna dauke da kayan zunubansu ala zuhurin bisa ga bayansu bi an ta yahum inda al shine zunubin su duk sai shi kamar jiki suna dauke da shi fi aqbahi shay'in cikin hali wanda himuni wato fi aqbahi shay'in sura ga sura wa an tanhi riyan wajen wari kuma yahi komi wari an aza musu wa fatar kabon sai aikin nan duk ya taru ya hausu sai su ce ya hasaratana ya bakin cikin mu ala to ku saurara fa sa'a ma yazirun abinda suke dauka fa ya munana ai na abinda suke dauka ai mun zalika wato dauka su ga wannan ya munana to sun ma akaba yayi ta kadan ci biyu ku ba sai ku dara mm. wannan sun ma mu bi nati al hayatid dunya ya koma ya ku shahi na farko don wannan da aka fi خير للذين يتقون أفلا تعقلون تو wato ya kawo ƙarin bayani don a daidaita rayuwa ta kusa da rayuwa ta ƙarshe domin rayuwa biyu ce rayuwa ta duniya ta kusa da rayuwa ta lahira shine duniya da lahira wa ƙala ya ce wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahaw wato rayuwa ta duniya ba komai bace wace shagaltuwa ce da abin nan wasa la'ib wato wasa ta kwallo da menene wa lahaw da abun da zai shagaltar da mutane kamar su caca su anene wa mata'atu amma ayyukan ta'a na nabin Allah wa ma yu'inu ala duk abin da zai taimaki mutum ga shi aikin kwarai fa min umurul akhirah su ba al'amuran duniya bane na lahira ne kun gane ah, walid darul akhirah walid darul akhirah sannan gida na lahira khairun shi ya filin ladina ya takuna ga waɗanda sun kai tsoron Allah waɗanda ke tsoron yin shirki min alhayatid dunya wato abin nan shi ya yake bisa ga rayuwa ta duniya li'anna manafi'aha khalisatun min almadar domin amfanin gidan lahira babu wata cuta ciki Kunga na duniya ko bacci kai ta yi har kan gaji ya zan cuta ga wani abu da ke samun mutane galibi waɗanda hannunsu ke shanyewa ko kawa ta abin nan cin abinci ne a yi kwance tun ba tun ba yi nafila ba in ya zan ka ci abinci za ka tashi ka yi nafila ƙaranci raka a biyu wannan ciwo bai zai same ka ba in shan inna ne domin ka kwanta eh, jijiya ba ta abin nan ba ta miƙe ba saboda haka jini bai shiga eh, abincin amin wato abin nan khalisatu min adad madar wato ta tsira daga abubuwan da ke cutarwa wala zati ha gair eh, muta'aqiba bil alam ko abin nan jin dadin duniya babu babu wata cuta wadda ke zakkuwa bal mustamiratun ala dawami ta doge akan dawama afala ta kina shin ba ku yin hankali ya ku mutane ko kuma afala ya kilo ne ba su yin imani su yi abin nan ba su hankali su yi imani su masu saurare to ci gaba قد نعلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تو الله مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون kun ga annabi na kokarin karantar da su suna kokarin cewa sihiri ne wane ne suna batawa Allah ya ce to mun san abin nan da suke faɗa na walakanta kai na bata ma rai kun gane ƙaryata wannan da suke yi ma yana ɓata ma rai to kakka ɓata rai fa innahum la yukadzibunaka haqiqani sun san abin da kake faɗa gaskiya ne cikin zuciyarsu fisir boye li ilmihin annaka sadiqun domin sun san kai mai gaskiya ne ga wata qira'a la yukadzibunaka ai la yansibunaka ila al su jingina ka zuwa ƙarya sai dai walakin zalimin sai dai azzalumai zalumai bi ayatin lahi yashhadun suna musu ga ayoyin Allah sun san abin da kake faɗa duk gaskiya ne sun san tun gabanin abin nan Um, eh, eh, wahayi ya zo gare ka kai mai gaskiya ne saboda haka wato duk abin da kake faɗa sun san gaskiya ne amma su bi abin da Allah ya ce su ba al'ada su shine ba su yarda ba ku gane shiri ne Allah eh, Allah ci gaba wala qad kuzziba rusulun ولقد kun كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين to wala kad kuzza bar rusul min qablika wato ana duk abinda an kai ma na ƙaryatawa kada ka damu an ƙaryata manzanni gabaninka fihi tasliyatun lin nabi sallallahu akwai hankurtarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda an kai ma ka damu har in ka faɗi magana ba baka samu mai faɗa da kai ba to ba gaskiya ce kai ma bari an kawa annabawa an karyata annabawa fa sabaru sun kai hankuri alama kuzubu bisa ga karyatawar da an kai musu wa uzu an ka cuce su hatta ta atahum na sun ka zauna akan ana ta cuta su har taimakon mu yazo bi ihlaki qaumin da halaka mutanen da ke yi musu azabin an abin nan musiban nan saboda aka fasbir kai ma kai hankuri hatta ya ce ka nasu har taimako yazo bi ihlaki qaumin ga halakar da masu yi ma izgilin nan wala mubadil kalimatillah kuma al'ada Allah ba mai musanya ta haka take mu'aid huwa alkawalin da yake yi duk ba mai iya canzawa haka abin yake wala qad ja'aka min naba'il mursalin kuma wato al'amari ya zo ma daga labarin manzanni waɗanda sun ka gabata ma yuskinu bihi qalbaka abin da ke natsar da zuciyarka na cewa annabawa duk haka suke ya zo ma saboda haka a ji hankalinka ya ta faɗa ma mutane wanda ya wanda ya ta faɗa don kanshi kun gane mm. to ci gaba ma mai faɗan ya fi taimako ga fahimci a gaskiya bisa ga wanda ya shiru eh da yayi magana zai faɗi ƙarya sai a gane eh ashe dai da abin da ake faɗa gaskiya ne saboda mai kullum mai kokarin ya ɓata gaskiya shi ke ƙara sa a gane ta to ci gaba وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين to ku saurari wannan aya mai nauyi ce ya ce wa in kana kabura alaika iraduhum in ya zan kana yi musu wa'azi wato suna ƙaryatawa in ya zan kin karɓar wa'azin da kake yi ya ɓata ma rai wato har ya girma wato ya kana jin nauyin shi kwarai ya bata ma rai fa inna data an tabtage na fakan fil in kana iyawa ka gudu ka basu kai rami cikin kasa ka shiga to yi ka shiga ka kyale su annabi yake ga mu wannan ba an ce kai hankuri ba to in ka kasa hankuri shiga cikin rami kun gane na fakan fil ali aw sallama shi ko ko in kana so samu wani ka, ka yi saba ka kyale su wata ce bi'a don ka ta kawo musu ayat da za su gaskata ka sai Allah ya so hmm. in kana so ko ta yi sama ka kawo ko ko ta yi ƙasa ka ɗebo mai makatar ku gamin da sun ka nema in kana iyawa ba ali aikata alma'ana innaka la tastati zalika wato ma'ana wannan kai ba ka iya abin nan ba ka iya kawo abin da suke so saboda haka abin da ɗaya akan kafas biri hankuri hatta ya hukuma Allah Allah shi in ko ka ce kana iya yi mu gani walau sha Allah da Allah ya so da ya so ya shiryar da sunan da nan la jama'ahum alhuda da ya tara su akan shirya walakin lam yasha zalika bai so haka nan ba falam yuminu saboda ba sai imani ba kuma don ya kara ma lada domin ana cutar da kai kana kokarin kamar kana da dan uwa mahaukaci yana kokarin ya fada rija kana kokarin kame shi yana kokarin abin nan dukarka da cizo sannan an kace ma annabi kuma wala kunan min jahilin kaza kaza cikin jahilai wanda yake abinda zai amfane shi bai san shi ba wannan karyatawa da suke yi ma amfanin ka ne kada kaza cikin jahilai bizalika da haka nan ko huwa nahyun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato hani ne ga annabi amma kana alaihi min al-hirsi wato kwadan da yake ya shiryar da su ashadidi mai tsanani ala islami ga musuluncin su wal mail ila itiyani ma yaqtaruna kuma da kalkata ga cewa shi kawo musu wani abin da suke so min al-ayatin ayoyi Allah ka saukar min da ayoyi don su gane to fi ga yi طبعا في إيمان لهم قد إيمان سوء المرتب على بيان عدم wannan bayani ne cewa allah ne bai so ba. kuma don ƙara ɗaukaka ka ne kana ta wahala eh, wato Allah bai so shirya da su ba wal ma'ana wa idza arabta annahu ta'ala lam yashahida ta in ka san Allah bai yi nihin shirya da su ba wa imanin kun bai yi imanin su ba bi ahadil wajhain da ɗayan fuskokin nan biyu fala ta kun bil hirsi shadid kada ka zanda kwadayi mai tsanani ala islami ga musulunta su kai da kai wa'azi in kai na ka gama amma kada ka tsananta ka ce tilas awul maili ila nuzuli kitaran koko ka dora cewa Allah ka kawo min aya wadda za ta shiryar da su min wata abin wannan wa aiki ne na jahilai bai da qaiki shu'unihi ta'ala wato kai na waɗanda ba su san haƙiƙanin al'amuran Allah waɗanda kanana ne ta'ala allati min jumlatiha ma zikira min adami ta'alluqi mashi'atihi ta'ala da imanin Allah wato eh, nufinsa bai ratayu ga imanin su a wannan lokaci wanda kake so ba saboda ka yi hankuri ta aikin da an ka zama dai li khurujihim an al hikmati at domin sun hita daga hikima wadda yake ta wadda an kai ta shari'a alhamdulillah kun gane to in ana ce ma annabi haka kowa sai hakuri eh? to mu aje anan alhamdulillah ya yasma'un wal ma'uthi yab'a ترجعون sai aka ce inna ma yastajibu alladhina inna ma yastajibu du'aaka ila al-iman alladhina yasma'un wadanda yake in an karanta ayoyin Allah suna ji wato suna da rai wato su ke karba kiran ka zuwa ga imani waɗanda yake eh, sama'a ta fakumin watibarin suna saurare don neman fahimta kuma su kula ba waɗanda ke saurare don su ƙaryata ba ba su matattu ne wal mauta amma kafin rai shabbahum bihim wato domin wato wanda yake kowa kire shi ga addini bai iya ganewa ya zama matacce fi adamin sama'i wato ga rashin kamar yadda matacce ba ya ji haka nan shi ma wanda Allah bai masa imani ba ko an faɗa bai ji to su yab'athumullahu Allah zai ta'ada su a lahira mai ilayhi yurja'un sannan kuma zuwa gare shi ake mayar da su duna ko jazihim ya saka musu da amalin da ayyukan su na kafirci an yi kira an yi kira ba su iya saurare Allah sauƙaƙe وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا سيدي كافرين كافرين من قصة منا إتصورتنا أبنن tauhidi da abubuwan da an kai tawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin makka kamin tauhidi ya tabbata wa qalu suka ce laula nuzila alaihi atun min rabbi dan mi ba saukan mai wata aya daga ubangiji ba wata wani abu wanda ke nuna wa shi annabi ne kamar yadda an ka ba abin nan naqatu salih kun ga salih da mutanen sun kace Ah, in kai annabin gaskiya ne ce raƙuma ta fito mun daga dutsen nan yayi addu'a da raƙuma ta fito ko kuma kamar sandan Musa wal ma'ida ko kuma Isa da an kace in kai annabi ne kai mana addu'a wato Allah saukar mana da abin nan ka baki to shi kuma Muhammad in gaskiya ne dai ba saukar masa ba kullahum ka ce musu inna Allah qadirun ala an yanzila ka ce wato wannan abudun Allah ne Allah mai iko ne ga yin shi saukar da aya wato wanda yake sun ka nema walakin na aktarahum amma masu yawan su la alimu sani ba <clears throat> anna nuzulaha bala'un alaihi duk waɗanda nemi a ba su wata aya don su yi imani to ayan nan ita za ta zan sababin halaka su kun gane kun to kun ga masu eh, abin nan kuma kun ka taho abin nan kun ka kashe ta ya zan sababin halaka su bayan kwana uku haka nan abin nan wannan nemi duk wata aya dai wato ayan nan ita ce alamar abin nan nasu ita ce sababin saukar su liwujubi halakihim in jahaduha domin in sun waɗannan nan nemi aya bayan haka nan an ka bayyana da ayan nan sannan kuma sun ka yi musunta to ta zan sababin halakar su eh jahaduha eh akwai akwai mu rubuta وما من دابة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب به من musulmi shine al'ada duka babu wata dabba cikin ƙasa dabba ko mutum ya shiga nan duk abin da yake mai rai mai tafiya akan kasa ba ma wata dabba wadda ke tana tafiya cikin kasa wala ta'irin ya tsiri bi jana'i ba kuma wani tsuntsu wanda yake yana hira cikin sararin sama da kafin kansa illa umamun amsalukum fa ce al'ummomi ne kamar ku fi tadbir hawa to eh, kullum wato Allah shi ya shirya halittar su wa ha kuma wato Allah shi ke ba su abinci eh, wa ahwali da sauran halayen su duka kun gani kamar yadda kuke aure su ma suna yi ga abin ko da yake eh, ku da dokoki su kuma kamar yadda Allah ya shirya musu ma faran na kitabi min shay'in Allah ya ce ban bar komi ba cikin littafin. ba ce mun abin nan lauhul mahfuz ba ce mun bayyana shi aya falam na katubu wanda ba mu rubuta babu shi komi Allah ya rubuta shi summa ila rabbihim yusharun sannan kuma duk dabbobin nan ana tayar da su zuwa ga ubangijin su kwayi uh, kuda bainahum fa yaqdi bainahum shi ubangiji yayi musu hukunci hukunci tsakanin su waya yaqtasu lil jama'i min al qarna in ya zan dabba mai kaho ta tuni wadda ba ta da kaho sai an rama musu <laughs> sun mai kudu da musamman ya ce musu kunu turaban ku zan turbaya eh, mutane su ne su kuma an yi musu hukunci eh, in ya zan wani ya cuci wani a ɗibu ladar shi a ba wancan in babu wani abin ramawa in babu ladar sai a ɗibu zunubin wancan a zuba masa ta wace gaba والذين كذبوا بآياتنا هم وبكم الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم malamai suna tambihi a wannan ayar da ta gabata da an ka ce wa min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face an yi mata manzo mai abin nan mai yi mata gargadi to wanda ya dibi wannan aya ya ce ma min dabatin fil ardi illa allahi rizquha wa to yace kenan akwai annabawa har cikin tsuntsaye da abin nan to wannan ya saba ma abin nan domin annabawa sharadin su kamala ga halitta don haka wato babu su cikin waɗannan dabbobi sai dai cikin mutane kawai babu su ma cikin aljannu amma akwai masu gargadi cikin cikin aljannu sai dai ba annabawa ba eh kwarai ah, baka je abin nan annabi ya ce a kuliki rabin addinin ku daga Aisha ba annabi mace wato malamai sun yi khilafa wato in akwai annabi mace kun ga abin nan uwar Musa an yi mata wahayi wa wahayi na ila ummi Musa sannan kuma mata Fir'auna an yi wahayi zuwa gare ta Maryam an yi wahayi zuwa gare ta in an ce babu annabi wato cikin cikin mata to abin nan kenan wahayi ne na ru'uya in ko an ce akwai shi na yiwa abin nan amma babu manzan wato wahayi na abin wato annabci ne amma babu mace manzo domin an kace ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim to shi wace hadisi na a rikalin addini eh shi wancan hadisi ba gargadi bane to ya yake ya bayanin shi kin harkar gida ta cikin gida kana iya zuwa ka ga yadda ake yi a ah, Tashi ah, sai wani sun ka sani eh, ne da addini akwai na waje akwai na cikin gida wallazina kazzabu bi ayatina an karanta to waɗanda sun ka karyata ayoyin mu wato sun ka karyata qur'ani sun koma abin nan kurame sun mun an sama'iha kurame ne ga sauraren ayoyin sama a kabulin domin suna ji amma ba su iya tunani ba su iya ganewa ba su iya karba wa bukumin kuma bai baye ne anin nutuka bil haqi ba su iya faɗin gaskiya fi zulmatu suna cikin da faina kafirci man ya yasha Allahu yudlihu duk wanda Allah ya so da shi to zai da shi wa man ya sha yasha hidayatahu kuma duk wanda ya so ya shirya da shi ya sa'alu ala siratin mustaqim sai Allah ya sanya shi akan hanya wadda an tsayayya madaidaiciya mustaqima wanda shine addinin musulunci kudi ba da mutane ke tsakuwa da abin nan suna ta musulunci wasu na takamar suna da digiri da komi amma ba komi sai hauka hmm, um, hauka ba to ci gaba kun mula raitakum in atiyakum azabullah awatatkum as-sa'atu ghayra allah tad'una in kuntum sadiqin bal eh, ya muhammadu lahum kace musu ara'aytum in atakum azabullah kubani labari in ya zan azaba allah ta zo muku cikin duniya aw atarkum sa'a ko ba ku sani ba har sa'a tashin kiyama ta tashi alqiyamatu almustamilatu alaihi bagatatan ko ko abin da yake na sa'a tashin kiyama ta zo muku bisa ga abke ku bani labari a gaira Allah ta da'una wani Allah za ku kira don ya kuranye muku wannan musiba li ya kashe ma halabi ya kuranye abin da ya sauka gare ku wal jawabu ba su iya kiran wani Allah in kuntum sadiqin kun zama gaskiya fi in ya zan kun zan masu gaskiya ce a gumaka suna amfanin ku to in irin wannan musiba ta zo muku ku kire su ba za su yi ba bal iyahu tad'un فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون wato shi ɗaya ba wani sa kuke kira ba lokacin da mutum ya faɗa cikin musiba bai tunanin wani fa ya kashe mata du'una ilahi in hakun kirai shi ya kuranye abinda kuke kiransa zuwa gare shi an ya kashe fahu an ku zuwa ga abinda yake kuke neman ya kuranye shi daga gare ku na cuta da da mai kama da shi in sha a kashe in har ya so ya kuranye muku shi watan na mata da dukun ku manta ku bar duk abin da kuke shirki da shi wato wanda kuke hada shi da shi min al guma ka gumaka fala ta duuna ku ba ku kiransa sai dai Allah in dai har musibar ta zo to ba ku hankali kenan to wanda ya tuntube ya ce shehu ya yi shirki ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون to wala kad arsalna ila umamin min qablika Allah ya ce ma annabi lalle mun aika da zuwa mun aika um, zuwa ga al'ummomi da ka mun aika rasulan manzanni wa kazzabu su al'ummomin nan da an ka aika manzanni zuwa gare su suka karyata su saboda haka kai ma abinda an kai ma ya hankuli kai koyi da yan uwanka annabawa manzanni fa akhadnahu da suka karyata su sai mun ka kama su bil ba'sa da musiba shiddatul faqri tsananin talauci wadda ra'i da cuta la lahum yatadarrabun ko za su yi kankan da kai su komo su yi imani falaula falawla إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون to har kenan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sun ka tsananta an yi musu hari kamar a shekara bakwai ba ja'ahum basuna tadarru dami su kankan da kai ba lokacin da musibar mu ta zo musu lokacin da azabar da mun kai ta zo musu ai lan yaf'alu zalika basu yi haka nan ba ma qiyamil muqtalahu ko da yake ga abin da ya wajabta musu yi walakin qasad qulubun sai dukatan sun sun bushe falan talin lil imani zukatan su basu yi taushi ba don imani ya shiga wazayyana lahum shaytan ma kanu ya'malun kuma shaytan ya kawata musu abin da sun ka don suna aikata mana ma'asi na sabani fa asarru alaiha ka doge akan zunubin akan sabani fala ma nasu فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. To su waɗancan da na ƙaryata manzanni an ka saukar musu azaba. to abin nan ko don su yi rauni ya ce abin a shaidan ya ya kawata musu zama akan laifin abin nan domin abin nan abin da suke aikata suka ci gaba fadan ma su ma zikiru bihi lokacin da sun kamance suka manta da abin da an kai musu wa'azi da shi wa ku an ka tsoratar da shi an ka tsoratar da su saboda shi min ba sa na tsani an ka ce in ba ku bi abin da Allah ya ce ba Allah zai yi muku musiba zai sarkar da cuta falam ya ta'idu amma duk da haka ba basu wa'astu ba fatahana alaihim babu kulli shay'in maimakon ai musu azaba a wannan lokaci sai mun ka mun ka bude musu kofofin dukan ni'ima istidraja lahum don su ƙara haukacewa suke ashe kenan wancan musiba da ta same ba don mun ki bane sai su ƙara fata idza farihu sai lokacin da sun ka farin sun kai farin ciki bi ma ga abin da an ka ba su basu na faraha batarin farin ciki irin na girma kai na cewa ashe ba don muna saba mu Allah ne an kai mana wacce musiba ba don gashi yanzu mun samu mm. to a wannan lokaci a kharnahu sai mu kama su bil azabi da azaba ba ta tambaye su ga ke hujatan fa hu mublisun sai ga su ta ko magana ba su iya magana a isuna masu ɗebe tsammani min kulli khairin ko na alheri ba su abin don haka wato idan mutum yana cikin musiba yana cikin zunubi an ka kyale shi yana ta wadata to wannan istidraji ne radda musibar ta zo babu yadda zai yi Allah ya tsare mu daga shi فوضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دابر القوم الذين ظلموا شيء كان sai aka halakar da wato yanke ƙarshen waɗanda sun zalunci wato an halaka su har da 'ya'yansu ai akhiran an karshen su bi an stusulu an ka tumbuke su duka ba da su da ƴaƴansu su duka an ka halaka walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ala nasai rusul bisa ka taimakon manzanni wa ihlakil kafirin da halakar da kafirai wato haka abin yake matuka an yi taba mutum wa'azi ya har an ka sako mai ni'ima to in ya manta in an ka tau za a halaka shi har da ƴaƴan shi za a halaka kuma wato Allah ya alkawalin yana taimakon manzanni bai bari wa ma'ana haza abinda ake nufi da wannan An anna qad adabirahum halaka karshen su ni'matun wata ni'ima ce an amallahu biya wanda yake Allah ya yi ni'ima da shi Allah rasul daga manzanni allazina ursilu ilayhim wadanda ka aiko zuwa gare su fa dhikrul hamdi da yace alhamdulillah ta'limun li rusuli wannan su manzanni anka ce abin ku ita ce alhamdulillah wali man amana bihim kuma wanda ya imani da su shi ma wajibi ne shi gode li ahmadullah don su gode ma Allah ala kifayati iyam domin ya isan musu ga sharrin allazina zamu ga sharrin wadansu kai zalunci wali hamid muhammadu kuma an yi haka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi gode ma Allah wa ashabu da shi da sahabbansa su gode ma rabban ubangijin su idza ahlakal mushrikin idza ahlakal mushrikin al mukallin domin ya halakar da kafirai masu ƙaryata shi masu ƙaryata shi shi gode kuma sahabbansa su gode mu ma mabiyan su mu gode ربهم ah. وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون to kuma Allah na ce ma annabi qul lil kufari ka ce ma kafirai ara'aytum ku bani labari in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum in Allah ya amshe wato jin ku da ganin ku daga nan ku wato kenan ya kunumtar da ku ya makabtar da ku wa khatama sannan ya saruhi akan zukatan ku ya dan ya abin ya ya tafi da hasken su fala ta'rifuna shay'an har ku komo ba ku san komai ba in in har ya yi muku haka nan ku bani labari man ilahun garilla wani abin bautawa ne wanda ba Allah ba ya tikum bi wanda zai zo muku da jin nan da ganin nan da tunani cikin zuciya bima akhadahu minkum wato wa zai zo muku da abin da ya karba da gare ku bi za a miku gari yawa ku ka sai ce babu unzur kayfa nasarifu lakum al-ayat kadiba yadda muke bayyana musu ayoyi kashi kashi daki daki ay adlalati ala wahdaniyatina yayin muna nuna musu wato abin ayoyi ga ikon mu sun makum yasdifun sun duk da haka suna karkacewa an hada gare ta fa la yu'minuna ba su yin imani sadaka ya karkace to ci gaba kuna إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جارة هل يهلك إلا القوم الظالمون to kullahum kace musu ara'aytukum kuma da ku gani ba wato ku bani labari ina atakum azabullahi in ya zan azaba Allah ta zo muku bagatatan bisa ga abuke ba ku sani ba aw jaharatan ko ta zo muku bayyane lailan aw naharan ko cikin dare ko cikin rana in ta zo muku bayyane ko bisa ga auke hali hulaku illa alqawmu zalim shin akwai wanda za a halakar game da wannan musiba sai mutane waɗanda azzalumai ay alkafiruna kafirai ay ma yuhlaku bisuhud eh, ba a halakar da kowa da kushin Allah wal galabi da kushin Allah illa hum sai su waɗannan Allah tsare mu إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المرسلين Allah ya ce ba mu aiko manzanni illa mu bashiri na face da sifa biyu kawai muke aiko su wato su ɗora bishara ga wanda ya yi imani da aljanna wa munziri na kuma su ɗora gargaɗi ga wanda ya kafirta da cewa shiga wuta wato ga abin da za ku yi in kun yi ga abin da Allah zai muku na ni'ima in ba ku yi ba ga abin da zai muku na azaba haka ɗaya muke aiko manzanni da shi fa man amana bin duk wanda ya imani da manzanni wa aslaha amalahu ya gyara aikin sa fala khawfun alaihim to su ba su da tsoro waɗanda na gyara aiki wala hum yazun kuma su suna bakin ciki ba a lahira domin wanda ya yi laifi shine in an to ana binciken shi kan bakin ciki to su duk wanda ya bi manzanni bai da bakin ciki Allah ya sa mu cikin su wallazina kazzabu wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsuqun wallazina kazzabu bi ayatina wadan sun ka ƙaryata eh, game da ayoyin mu wato sun ka ƙaryata manzanni game da ayoyin mu yamassuhumul azabu wato azaba tana shafar su ma kana yasqun don abin sun kazan suna yi na fasici abinda da a fita daga hanyar kwarai ya kharujuna ni ta'ati wato abin da musiba za ta same su kuma ba ce tana ke hankali tana samun su saboda haka ba waɗancan na farko har yanzu kullun nan duk mutum in ya bar abin da Allah ya ce to musiba za ta same shi wanda yake bai san yadda zai iya fita daga gare ta ba kul قل la aqulu lahum indi خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون to kuma aka ce ma annabi sallallahu alaihi ya gaya musu shi ba ba Allah wato ille manzo ne shi faɗa musu qul lahum kace musu la aqulu lakum indi khaza'inus an khaza'inullahi wato ban ce muku ban ce muku wato cewa taskokin Allah duk ga hannuna suke allati min ha waɗanda yake taskoki gare su yake ba da abinci ban iya cewa abincin da ake baku da menene duk yana ga hannuna nike baku kun gane wato Allah shi ke ciyar da ku ba ni ba wala alamul gaiba kun ba san gaibi ba ai ma ga ba ni duk abin da ba gaba gare ne ba ban san shi ba walam yuha eh, walam yuha ilai ko ba yomin wahayi zuwa ba yomin wahayin abin nan zuwa gare ni ba in dai ba faɗa min ba ko ba gaba gare ni yake ba ban san shi ba kun gani kenan annabi bai san gaibi ba sai an faɗa masa kun gane wala ƙula kuma ni malakun ban ce muku ni mala'iki ne to annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ba mala'iki bane darajar shi ta ta mala'iku sai dai mala'iku an yi su da haske sauran mutane an yi su da abin nan eh, an yi su da ƙasa amma duk da haka Allah na sa darajar shi inda ya ga dama in atabi illa ma yuha ilayya kuma ni ban bin komi sai abin da an kawai wahayi zuwa gare ni wato kenan ban yin wani abu don jin daɗin wani mutum kul hal yasabil ama ka nan ka ce ka ce musu shin makaho wanda yake ko ya ji abin nan bai iya gani ko ya gani bai iya ganewa yana daidaita wal basiri da mai basira mai gani almumin wato yana yi wa kafiri makaho da abin nan mumini mai gani su yi daidai aljawabu la ba shi wa su yi daidai afala ta tafakkaru shin ba ku yin tunani fi dalika fatu minuna ku imani

wato ka tsoratar game da qur'ani kai gargadi game da qur'ani da qur'ani allazi yakhafuna an yusharu ila rabbihim wato kai karatu da qur'ani ba da ka ba ka karantar da mutane da qur'ani su suwa kake karantarwa waɗanda yake suna tsoron a tayar da su ranar kiyama ila rabbihim zuwa ga ubangijin su alhali in an tayar da su laysa lahum min dunihi min ba su da wani masoyi wanda zai taimake su a ran nan wala shafi'un ba su da wani mai taimako ya shafa lahum wanda ke ceton su domin wato ba a ceto sai da sai mutum ya mutu da imani kun gane wa jumlatun nabi halin min damiri yusharu wato a tayar da su alhali ga halin da suke ciki wa hiya mahallul khawfi wato kenan tashin kiyama shine abin tsoro wal murad eh, bihim al mu'minuna al asuna wato mu'minai masu sabo domin sun doge cikin sabanin nan har sun ka mutu kenan babu imani to ba su da ceto la'allahum yattaqun kai musu gargadi ko cewa gargadin zai sa su yi abin su ji tsoron Allah yattaqun la su ji tsoron Allah bi iqla'ihim amma hum fihi su bar wato su kira daga abin da suke na kafirci su komo zuwa ga abin da Allah ya ce wa amali ta'at su komo zuwa ga aiki zuwa ga na aikin ta'a kai musu gargadi don su komo to ci gaba ولا تطرد الذين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين to sannan kuma shi addini wato imani na wanda ya bi ne ba na samu ba na dukiya ba ne saboda haka duk wanda ya taho ya karbe shi shi adda shi fala ta duridil ladina yad'una rabbahum bil gadati wala shi. kada ka kore waɗannan da ke kiran ubangijin su sahi da marece na washahu suna nihi da ibada su yarda Allah kun gane ko ta'ala la shay'an ba komi ba min a garali duniya ba suna yin komi na abin nan don bukatuncin duniya ba wa humul fuqara su ne fakirai waɗanda yake musulmi suna ibada wa kana al mushrikuna ta'anu fihim can zamanin annabi wato abin nan kafiran zamani sun kai suka gari sun kaci gashi waɗanda ke biyar shi talakawa ne ko waɗalabu an yi tsoro da sun kace in kana son mu bi ka ka kore su sannan mu bi ka amma za mu zauna da su suna bari li su hudan su yi zama da shi wa arada nabi sallallahu alaihi wasallam zalikan tab'an fi islamihim annabi yayi ne ko abin hmm? tab'an fi islamin wato don tsammanin waɗannan su musulunta domin su musulunta mutane za su taho su ta shiga Allah ya ce a kada ka kore su ma alaika min hisabihim min shay'in ba abin wani abu akan ka ga yi musu hisabi ai ma alaika hisabu rizqin ba kai ka ba su arziki ba balle a ce ka hana su ba taro da balle ka kore su an ka da gare ka aw ma kana hisabuhum alayka ko kuma yi musu hisabi ba akan kai yake ba bi an kana batinuhum ghayr maddi wato in cewa abinda a cikin zuciyarsu ba yardadde bane ba yarda ba to ba kai ne an kace kai musu hisabi ba wanda duk ya taho ya ce ya musulunta bayyane kenan ko yana da arziki ko bai da arziki shi an naka wa ma min hisabuka alaihi min shay'in ko kuma ba a ce tila sai kai musu hisabi wata rodon balle ka kore su ka ce i na bincika na fasa cikin su na ga zuciyarsu babu imani a ba ba ka ikon wannan ba fata ko na min zalimi har in ka kore wani don wai shi fakiri ne ko kana tsammanin ba na kwarai bane to wata ko sai ka zama zalimi cikin masu in fa'alta zalika har in ka aikata haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba alhamdulillah to wato wannan wa'azi ne ga gare mu duk wanda ya ce abin addini shi annamu وكذلك فتنا وكذلك فتنا آمين. بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين to waka zalika fatanna balu haka mun ka jarabi sashen mutane bi balin da sashe wato wanda yake yana da daraja ya dora walakantar da abin wadi wanda ba shi da daraja wal gani bil faqiri wanda adda wadata shi dora walakantar da faqiri bi an qaddamna fa bis sabqi ko ila al imani wato kenan abin nan mun gabatar da shi wato in muka gabatar da wanda ba ba mai daraja ba sai wancan ita wace don me zan shiga ni ga irin waɗanda zan shiga ko ko wannan fakiri sai wadatacce ce don me zan shiga to li yaqulu domin su masu daraja ko waɗanda an wadatacce su abin nan su ce munkiri ne suna masu musu sai ce ula imanna Allahu alaihi min banina waɗannan su ne Allah ya wani kyauta min bai na tsakanin mu ga su fakire ba san abin da suke yi ba an ka ba su shiriya ai law kana mahum alaihi hudan wato da abin da suke akai abin da sun kabi da shi ne shirya ma sabaquna ilai da basu cere muna zuwa gare shi ba da mun shi su domin mu mun kasan hanyar samu kun gane ko kala ta'ala sai Allah ya ce alayhi salatu wa bi shakirin shin Allah bai zan ya fi sani ga masu gode masa ba ko ya hadisin ya shiryar da su aljawabu bala eh Allah ya fi sanin wanda abin da mai godewa ashe ba yawan dukiya ba ka yawan dukiya ba shi abin ba shi a godiya ba kai bi abin da Allah ya ce kun gane تو چگبا وإذا جاءك وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم haka wannan kuma ya abin nan wato laifi bai hana mutum in ya tuba Allah san ya cikin na kwarai zalika fatan na ba'alhum bi haka dai mun ka fitini sashen su da sashe wa idza ja'aka alladhina yu'minu bi atina idan waɗanda sun kai imani uh, uh, suke imani da ayoyin mu sun ka zo ma suka ce ga mu muna mun tawo mu husulunta wa qul lahum salam kace to amince tabbata alaikum gare ku assalamu alaikum kace musu haka nan kataba uh, kataba rabbukum ala nafsihi rahma kuma ubangijinku ya ya wajabta ma kansa rahama duk wanda ya shiga addini ya shiga cikin rahama ubangiji annahu wato yadda abin yadda al'amari yake man amila minkum su an duk wanda ya aikata wani abu wanda ba ya da kyawu bi jahalta saboda jahilci minhu khaisur takabahu lokacin da yayi yayi bai san yana yana laifi ba thumma taba yanzu kuma da ya koya ya gane ya komo ya tuba min ba'dihi bayan yayi aiwancin aiki ba da ilmihi anhu in ya gane abin da yayi laifi ne ya komo ya tuba wa aslaha ya gyara aikinsa sa fa innahu ghafurur rahim wato Allah ay Allah bil fatahi ala anna al maghfirata war rahmata lahu wa huwa qawluhu wa annahu ghafurur rahim to shi ubangiji mai gafara ne gare shi rahimu majin kai ne bihi gare shi wato ko wani irin laifi kai ko mi kahircin sa in in Allah ya shirye da kai ka gane ba ya da kyawu ka komo ka tuba to Allah zai zai gafarta amma kuma shi sa cikin rahama kun gane to ci gaba وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين to waka zalika kama bayyana ma zikira kama yadda muka bayyana dai hukunce hukuncen da an ka ambata nufassilu ayati muke bayyana ayoyin qur'ani daki daki li yadhhara eh, al-haqq bihi don gaskiya ta bayyana da wannan bayani da muke yi wali tastabina sabilul mujrimin kuma domin hanyar kwarai ta eh, masu laifi Hmm? Eh, sabilul mujrimin domin hukumar masu laifi ta bayyana nisance shi wa fi ukhra bil wato kenan fa tastabina mujrimin wato ka bayyana ko kuma fa yastabina mujrimin hanyar masu laifi ya bayyana musiba ko sabil ko huwa fi abu lin nabi sallallahu alaihi wasallama wato sabil duk inda yake babu kaidi to hanya kwarai kenan in ya haka nan tariqa duk inda yake babu wani kaidi mugunyan hanya kun gana sabilul mujrimin ya zan akwai kaidi eh mummuna ce don ita suke gani mai kyau ga ganin su kun gane to ci gaba na abu da أن أعبد الذين na min دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين to kuma aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce inni nuhitu an abuda alladhina tad'una ni an hanani in bauta ma abinda kuke kira wanda kuke bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba an hana ni in yi qul la atabi haku kuma ka ce ni ban bin son zuciyar ku ga abin shi ibadata ga wata ma son zuciyar ku ko ku ga bauta ma gumakan qaddalatu idan wato kenan har in yi abin da kuke so to ni ma na bace in to hannu biyu wato abin da kuke bauta ma wa ma ana mina mutane ba zan cikin masu shiryuwa ba har in yi to Allah ya tsare ni ba zan yi ba kenan إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به قل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. تو أنك أنكتي قل أنكتي مع النبي كتي inni ala bayyinatin min rabbi ni ina akan hujja bayyananna wadda ta zo min daga ubangiji na wa qad kadzabtum bi ko ku kuma kun karyata abin nan kun karyata wannan gaskiya wadda ta taho daga ubangiji na wato domin kun yi shirki yin shirkin ku ya nuna kenan ba ku yarda da abin da nake karanta muku ba ma indi ma ta ta'jilu nabi ba kuna neman kenan in kawo muku azaba ba mm. to azaba ba ga hannuna take balle in kawo muku ita yanzu kun gane ko ina da hukuma illa illa hukunci bai zama ba fi dalika wa gairi wato ga kawo muku uh, azaba wato da wannan sa hukunci bai zama ba illa lillahi sai ga Allah kadai shi dai ke kawo abin da ya ga dama kun gane ko ya qusul haqa kuma Allah na ba da labarin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma shine mahiyicin masu yin hukunci al fasil wato rarrabe a tsakanin ƙarya da gaskiya shine mahiyicin masu yin hukunci al hakimina wa fi qira'atin ya quddul haqa wancan ko ya qultu ya kusu ne adda da ya kusu ko ya kullu ga wata kira'a ta ci gaba قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين كما كتير musu. law anna indi ma ta'jiluna bihi da kuke cewa in kawo azaba da gaugawa da azaban nan ga hannuna take da kulli al'amru bai ne ban da an yi hukunci dan ku shi zan in halaka ku bi an ujilahu ku in gaugautar da shi gare ku asalihu in huta walakin nahu inda Allah sai dai ba ga hannuna ke ba ga hannun Allah ne saboda haka ban kawowa wallahu alam bil zalim kuma Allah shi amma sani shine ya san waɗanda sun waɗanda azalumai mata yaqibun shi ya san yaushe zai musu azaba iyaka in muku gargadi na gama nawa wa indahu وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب كما باب وني بنسان أبين دا أفك أتقوي با wata mabuɗayyan abubuwan da aka ke khaza'in hu taskokin abin da aka ke aw turuqil muwassilati ila ila ilmi ko hanyoyi waɗanda mutum zai biya kai ga ilmin hake la ya'lamuha illa ba wanda ya san sai shi wa hiya al-khamsatu allati fi qawli wato hanyoyin abin nan gaibi biyan ne waɗanda an ka ambata fi qawli inna allaha indahu ilmu sa'ati wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma za ta kasu gada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut wato Allah ɗaya san su to wannan ba ga na suke ba wato waɗannan dai ayoyi da suna nunawar annabi mutum ne kuma sai abin da an ka gaya masa ya sani don ya gaya mutane kun gane ko wa ya'lamu ma fil bari kuma Allah ya san abin da ke aukuwa cikin ƙasa shine abin nan bar kifar wato ƙasa kenan cikin dajuka wal bahri ko abin da ke aukuwa cikin tekuna ko kuma abin nan alkaryu allati alal anhari waɗanda yake akan koguna aw albari wal bahari ko ko ƙasa da cikin teku al ma'rufa ne wanda an kasa ne li'anna al arda hiya majmu'u kuma ya ce ƙasa ta hada su duka ai aja'ibu hawa to abubuwan ban mamakin ƙasa duka ga hannun Allah suke wa ma ta su min warqatin illa lamuha wani ganye bai faduwa face Allah ya san lokacin da yake faduwa wala habatin fi zulmati al ko kwaya wanda fada cikin duhon kasa ba ta zama wa wala radin babu danye wala bisin babu busasshe illa fi kitabin wa na cikin littafin mubini wato ba wai Allah ya sani dai ba rubuce take cikin littafi fi lawhul mahfuz wal istina'u badal ihtimal min al istina' qablahu kun gane to cigaba. Allah shi ne son kowanne allazi yatawaffakum bil-layli wan وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون to wa huwa alladhi yatawaffakum Allah shine ke karbar ranku bil laili da dare ay ya qabalu arwahakum shike karbar ruhukan ku inda nan lokacin bacci ku yi bacci wato in mutum ya bacci ai an karbi kamar an karbi ransa shike sa muku bacci wa ya lam jaratun kuma shi ya san abin da kun aikata bin hari da rana aljarhu wato yin laifi don wajen ayyuka nan kuke yin laifuka sun mai ba su kunfi sannan Allah ya tayar da ku ranar abin nan ya tayar da ku cikin yinin cikin nahari bi raddi arwaikum shine a mai da rayuwar ku wato ku komo ku halka wato bacci a falka da rana ko liyakuda ajalun musamman don a hukunta ajali wanda an ka ambata huwa ajalun hayati wato kenan ku yi bacci ku falka da rana ku yi bacci da dare ku falka da rana zuwa har don abin nan wato wannan duka tahiya ce zuwa ga ajalin da an ka yanka ma mutum kun gane ko tahiya da ake yi ka kwanta ka tashi ka kwanta ka tashi kana nan kana da tahiya har zuwa ga ajalin da an ka ambata eh sun mai ilaihi marji'ukum sannan kuma in kun kai ga ajalin wanda kun ka mutu sannan kuma ya tayar da ku marji'ukum zuwa ko more ku tashin kiyama zuwa gare shi ne sun mai summa uku sannan ya baku labari bima kuntum ta'malun ga da kuke kun kazan kuna aikatawa can lokacin da kuke tahiyya ba ku yi in ku yi tahiyya kwarai ba ko ijazikum bi shi muku sakamako in kai tahiyya kwarai ya sa ma da alkhairi in kai mugunyar tafiya kuma da sharri kun ga wata wannan duka Allah na nuna muna shi ta yi adda komi annabi sallallahu alaihi wasallama mai shiryar da mu ne malamin mu ne